zamantakewa cikin makaranta ɗaya ko cikin azuzuwa guda tattare tsawon wani lokacin shiga zuciya na iya wakana tsakanin abokan azuzuwa 'yan mata da samari a nan ana batun soyayyar makaranta wannan shigaran na soyayya na iya kawo tangarɗa ga ɗaukar darussa ko ya kawar da hankalin masoyan ga ɗaukar darasi malika 'yan shekara goma sha biyar na bada labarin yadda take da masoyinta Koma. da yake an hana mu amfani da wayoyi a cikin aji muna rubuta wa juna yan ƙananan wasiƙu kan takardu su poem wasiƙoƙin soyayya wani bi yana hana ni bin horon da ake bamu a gida ta wasa muna aika wa juna wasiƙoƙi da fotuna da sauransu. Floran malamin koyarwa na fannin lissahi mathematics ya ce soyayyar makaranta ba ta sanya cikas ga karatun matasan yana ma iya zama wata turbar himmantawa. A bangare mai kyau idan mutanen biyu suna son junansu suna aji ɗaya suna dagewa bisa karatunsu balle idan namiji ne yake son yarinya saboda namiji ya nuna yana son yarinyar yana iya taimaka mata na taɓa samun irin wannan a cikin aji bisa takardunsu ne na ga hakan sun yi bayani iri ɗaya na kira su don su min bayani ba bisa benci ɗaya suke zama ba sai yarinya ta kwatanta min namijin ne yake koya mata jarabawar da aka fito da ita ta zama iri ɗaya ma'aifan na kwatanta tarbiyyar da da yara a lokacin da suka soma balaga lamarin na da ban wahala hakan na ma kai su ga bujire ma uwaye dangance da zaɓin da suka yi rikici zai iya bulluwa tsakanin ma'aifa da ɗansu hajiya aisa ta ba da nazarin yadda take ganin al'amarin yanzu zamanin da muke ciki ne duniyar ce ta sauya sai ma ka kai lise baka da saurayi amma yaran yanzu tun sam dai za su fara samartaka ina da ɗa wanda zai kai sizian bana in dai ya ce zai fara yin 'yan mata zan ce mishi 'yan mata ba su fidda ka kai karatu sannan kai ta 'yan matan amma in yaro ya riga ya kai balaga ko ka yi ɗimin banza sai ya ga ya kai uban shi in mace ce kuma taga ta kai uwarta tsaya kai karatu. zuciya na da lissahin da take da nazari bai iya samun masaniya kansa kamar yadda blaise pascal mai ilimin falsafa ya faɗa yana son ya ce zuciya bata in makanta soyayya na da kyau amma samun nasara ga karatunsa ya fi fa'ida.